ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير don su halarci abin da zai amfane su na gafarar zunubai da samun lada da haɗin kai da sauransu kuma su ambaci sunan Allah yayin yanka abubuwan da za su yanka na hadaya a kwanaki sanannu su ne ranar goma ga watan zulhijja da ni uku bayanta saboda godiya ga Allah a kan abin da ya azurta su da shi na raƙumma da shanu da awaki to ku ci waɗannan dabbobin hadayar kuma ku ciyar da duk wanda ya kasance mai tsananin talauci daga gare su